sace mutane da garkuwa da su domin karɓar kuɗin fansa a Najeriya gina daga cikin manyan kanun labarai. Bacin tare hanyoyi da waɗannan masu garkuwa suke yi, hatta cimma gidan mutane suke yi a 'yan kwanakin nan. Domin a nan wasu matasa ne su uku da ake zargin su da sace sarkin mashiyo wato Alhaji Isa mai buba mashiyo a watan Agusta na shekarar 2020. suka fada komar 'yan sanda bisa zargin su da hannu dumu-dumu a cikin wannan lamari. Su dai waɗannan matasa da suka hada da Muhammad Bello wanda aka kama shi a jihar Kano sai kuma Bello Ahmadu wanda aka kama shi a garin Namashiyo wanda ake zarginsa da yi wa waɗannan masu garkuwa leƙen asiri. Jibril Haruna kuwa an kama shi ne a garin Tamaturu bayan ya amshi shiyarsa ta naira dubu ɗari daga hannun Alhaji Bukar wanda shine shugaban wannan tafiya. duk da cewa izuwa yanzu bai shiga hannu ba kamar yadda kakakin rundunar 'yan sanda rashin jihar yobe asp dungus abdulkarim ya shaida wata wtb ku dai masu kallon mu a yau za ku ga mun gabatar da mutum guda uku wanda suke da hannu wurin sace lawanin mashiyo wato alhaji musa mai buba in ba a manta ba a rana ta goma sha biyar ga watan agusta ta shekara alif ashirin da ashirin aka wa'insu mutane da ba san ko su wane ne ba suka shiga cikin ƙauyen mashiwo inda suka sace lawanin suka yi gaba da shi bayan ɗan lokaci kaɗan cikin sati wato kwana goma sha takwas na wannan wata aka je aka jefar da wannan mutumin saboda kokari na matakan tsaro da aka gindaya a cikin birni da wajen yobe to a wannan yanayi suka je suka jefar da shi a wani bangare na hanyar gashuwa inda muka samu muka kafuto da shi yau mun gabatar da mutane guda uku akwai muhammad bello wanda aka kama shi a kano dan akwai alhaji bello amadu wanda shi kuma ɗan. garin mashoni wanda kuma akwai jibrin haruna wanda aka kama shi a nan da maturu kowa dai da nasa gudunmawa da ya bayar a uh, wurin ganin cewa an sace wannan tsohon sarkin mashiyo akalla suna wanda suka yi wannan aika-aika to eh, nasu bayanai sun ce su tara ne dama tun a wancan lokacin muna da bayanin cewa sun kai mutum tara ko ma fiye da haka su sauran ba a cimma eh, sauran ba a ba ana kokarin yin haka a ga cewa an kama su an saka dukkan wa'insu matakai da ya kamata a kama su wanda shi alhaji bukar shi ne ma wanda ya tsara ya kuma hada wa'annan matasa wurin ganin an sace wannan sarki shi kuma har yanzu bai shiga hannu ba kuma muna kokarin nemansa mu tabbatar da cewa an kama shi an gurfanar da shi gaban kotu Shin ko yaya gaskiyar wannan zargi da ake wannan matasa? Muhammadu Bello. Daga ina kenan? Daga Kano. Kai mazaunin Kano ne ko kuma a ka je ziyara ne? A ni mazaunin Kano ne. Dan wace jiha? Karamar hukumar Bichi. Shekaran Kano. Zan kai shekara ashirin da uku. Ana zargin ku da sace sarkin mashiyo. Yaya labari ne? Wannan gaskiya ne. Mm. Muka je muka ɗauke shi. Eh, wani salo kuka amfani da shi wajen sace shi ya kawai mu dai mun je karfe tara na dare mun je mun zo da shi shine muka tafi da shi ya kwando ya kawo mana kuɗi miliyan uku a gaskiya ni can a lokacin ma da an zo an kawo kuɗin nan can a lokacin ni na shiga wani yanayi gaskiya ina cikin yanayin kunci ina lidama akan wannan aikin dama shine na farko kuma ni na tsorata a kan shi domin sunan alhaji bello amadu daga ina daga mashiwo shekaran kana shekara na 29 an kama ka da laifin eh, sace sarkin mashi ana zargina da ina da ina da masaniya akan sace sarkin mashi siranan mm. asabar ne misalin karfe tara wa'in suka je cikin mashi suka ɗauka sarki mm. mu ko muna cikin garin mashi da mutane duk masu shaida ina nan a cikin garin da an je an ɗauki sarki karfe tara aka ɗauki sarki mashiyo bai wuce karfe tara da minti ishirin 25 ba muna cikin gari muka yi gidan sarki da ni a ciki muka zo da mutanen gari babu sarki an yi gabar da shi shine kowa ya ɗauko makami ima ɗauko makami muka tafi jeji neman sarki da jami'an tsaro sa aka kawo ni nan gurin ana zargin cewa wai da sani na aka ɗauki sarki shine aka sa aka kawo ni nan gurin ni kuma a cikin ɗaukan sarkin nan babu sani na sunana jibrin haruna daga wace karamar hukuma eh ina nan garin ne da zama mazaunin da matu eh. shekaran kana shekara na 35 eh, gashi ana zargin ka da sa hannu a wajen sace sarki ana zargi ana zargi da na san ba da masani akan da dauki sarki mm. amma daga baya da ke an ci mun dan yi abokantaka da shi habu shi ne shi asalin wanda ya hada wannan kilip din na wa'annan kidnappers din mm. shi ne abin da ya sa aka zo aka ranar talata da daddare mm. yan bijilanci suka kama ni suka ce zan ba su haɗin kai na ce musu eh zan ba su shi ne dalilin da ya sa suka kama ni ranar da aka yi abu ranar asabar ni ina nan garin ba da masani akan za a ji to babana mazauni yana zaune a cikin garin da abin ya faru ya kira nawa ya ke gaya min cewa gari babu lafiya jibrin garinmu babu lafiya an ce uzu bilai ka karbi wannan kuɗi eh na karba nawa ka karba dubu ɗari waye baka habu ne ya bani me yasa ka karba saboda na tambaye shi shine ya shiga ya je wannan garin ranar nan ya ce ma a ba shi bane ba ya ce ma amma bari zai bincike da ya bincike ya gaya mun a eh, shi ne ya shiga to akan dan gamar da Allah sai ya kudi su bar wannan mutumin ba lafiya ya nuna cewa kai ma kana da sanin suna wannan aiki kenan a ban da sani da dubu darin da ya baka kun yi wani kasuwanci ne ko kuma na menene dubu darin da ya bani ba wani kasuwanci da na menene ya baka da bayan an zo an karbi lawani ne mm. saboda ya gaya mu da ya bani kuma na karba saboda karin ya karba akan ya gaya mu shi zai zo wannan abun ya kashe ni na karba kafin a ce na je na report yan bijilantin suka kama ni yanzu dai abin jira ne yadda za su fuskanci shari'ar laifin da ake zargin su da shi anwar muhammad gaidam wtb daga damaturu a nigeria